ashe za mu ga juna ashe za mu gana littafi na sittin da bakwai dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai daɗin tsira a bisa shugabanmu annabinmu annabin rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabansa da ma waɗanda suka bi shi ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar alkiyama littafin ashe za mu ga juna ashe za mu gana littafi na sittin da bakwai a littafin da gabata idan masu rare ba su manta ba nan muka dakata ni ma fa ban sani ba wallahi kawai dai wasa ne tun muna yara muke wasan nan a makaranta shine yanzu nake so in koya maka in kuma baka so ne sai ka faɗa min in je in yi waya sagar dariya kawai ya girgiza kai a ransa ya ce yarinta mai daɗi auren yara daɗi kuma rigima da wahala oh ni sahil ina ganin ta kaina a littafin da gabata idan ba ku manta ba a baya a wuraren ne muka dakata kasancewa na ɗan yi zazzaɓi na kwana kaɗan shi ne ya sa ba ku ji ci gaban labarin ba alhamdulillah alhamdulillah na samu sauƙi sosai yanzu za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba ka yi shiru ba za ka zaɓa ba kuma da sauri ya ce buzu buzu tana riƙe da kansa ta fara jijjigawa tana jujjuya masa kai kamar wata ƙwallo tana faɗin buzu buzu buzu buzu buzu buzu buzu buzu buzu buzu buzu buzu buzu buzu buzu ko in ce buzu buzu ko in ce buzu buzu haka ta dinga faɗa har ma sai da mata gaji da kanta sahil da ke kwance kuwa jiri kawai yake gani dan ma ba dan yana kwance akan gado ba wannan jagwalgwalan da aka masa da zaune yake kan ko tsayawa ma ba zai iya yi ba babu abun da zai hana shi faduwa ƙasa da a tsaye yake yanzu ma ji yake kamar ma ana mirgina shi zuwa ƙasa tsabar jirin da yake ji ko da ta sake shi kasa tashi yayi sai ma rike kansa da yake yi kawai na tace ya sayil Ka ji daɗin wasan ko? Masoyiya jiri nake gani zan faɗo. Jiri nake gani zan faɗo kama ni. A'a ba za ka faɗi ba. Yau shine karon ka na farko da ka fara wannan wasan shi ya saka ma kake ganin jiri. Amma next time in muka sake ba za ka ji wannan jirin ba. Duk da Bibbiyu ke ta amma bai hana shi galla mata rara ba. Jin wai za su sake wata rana. To ai shi yanzu ta azabtar da shi yau. Ai shi da wannan wasan har abada ko a mafarki ba zai kuma ba. Dama ya ce su sunan wasan ma kamar sunan aljanu gashi kuwa mata nuna masa ma wasan na aljanu ne ba na mutane ba da ƙyar ya iya cewa tashi a kaina kar ma ki ƙarasa ni tunda dai na kusa tafiya ni Allah faran tashi ba to ta faɗa tana kwanciya ma gaba ɗaya a jikinsa gaba ɗayanta anti amarina kicin tana haɗa wa jalila kunu da kuma ma yi mata faten tsaki ya ji ganyen yakuwa sosai sosai domin kana ganin shi ka kalla abin da zai yi tsami dan ita lokacin da take da cikin sabriya abin da take yawanci ci kenan har ya zama shine abincinta saboda tsamiya tsamin ya tsamin yakuwa yana gyara baki ga kuma fatin da yake ruwa ruwa sai kunun da yake na tsamiya shi ma tana yi tana murmushi a tana faɗin wata rana haka za ta yi wa sabriya tana son ta jira lokacin da za ta a kira ta da kaka in ta tuna ita ma wata rana za ta zama kaka abun wani nishaɗi yake bata a zuciyarta ta furta cewa alhamdulillah zan zama kaka nima Mimi da Faffu da a ce kuna raye da kun ga jikarku Asara da kuma jikanku Juddin da yaransu in Allah ya kawo duk da ba su san ku ba kuma ba san komai akan ku ba amma ‘ya'yansu sun suna nan kuma za a musu za su yi kewarku sosai kar ku damu bana cikin ahali bana cikin halin damuwa ko kaɗan bana a halin maraici ammi da kuma ma mijina da mijin ammi da 'ya'yansu suna kulawa sosai da ni a koyaushe in ta tuna da cewa mu kaɗai ne muka rage a familin mu sai in ji kamar ni ma in biyo ku amma Abdulhamid bai bani wannan damar ci gaba da tunanin nan ba domin dai bai gaza ta ko ina ba wurin bani kulawa yana kokarin yana iya kokarin wurin bani kulawa yana play role din uwa uba 'ya'ya, da kuma miji kamar yadda Ammi take yi ni ma ina so in ga jikokina kafin in mutu bana son mutuwa ya ɗauke ni ban gan su ba kamar yadda kuma ba ku san jikokinku ba Allah ya muku rahama ya gafara gafarta muku ya kai haske a kaburrukanku gaba ɗayanku ya kuma saka mana ya kuma saka mana a zaluncin da aka yi mana. ami da Hajiya babba yanzu shigowar su kitchen din suka ji ta tana wannan magana da addu'ar ita duk tsammanin ta a zuciyarta take magana bata san cewa tun tana yi a zuci ne ya fito fili ba wanda duk wanda yake kusa da ita ko yake kusa da inda take yana jin abun da take faɗa. Kawai dai sai suka ji ta amsa amin ya hayu ya qayyum kallon su ta yi kafin nan ta juya ta yi saurin saka hannuwa ta goge hawayen da yake fitowa idanuwanta dafa kafadar ta ammi ta ta juyo da ita suka rungumi juna suna murmushi mai ciwo kawai take yi ta san it will be very hard a wajen su su manta zaluncin da aka yi musu bot ba sa da wani zaɓi da ya wuce su ɗauki dangana su bar wa Allah komai shine zai bi musu haƙƙin su tana tausayin anti amarya sosai domin tunani tunani wani lokacin yana haɗuwa ya yi mata yawa duk da suna iya ƙoƙarinsu na ganin sun kawar da damuwa a tattare da ita amma da yake ita ce 'yar auta a wajen iyayensu ga gata da kuma gata da kuma soyayyar da ake nuna mata yasa lokacin da suka rasa kowa abun ya affecting ɗin kwakwalwarta sosai you have is oza abida we are sisters from the same parents ina jin irin wannan ƙunan da kike ji a cikin rayuwata all we have to do is have faith in God a duk sanda kika tuna mimi da papu pray for them ko da baki tuna su ba ki dinga yi musu addu'a mu kaɗai ne wanda muka rage musu a doron duniyar nan waɗanda muke raye ko kin ga kuwa ba sa da waɗanda suke tsammanin addu'a a gunsu sama da mu ammi ta gama magana tana ɗaga anti amarya daga jikinta tana goge mata hawaye kana ta murmushi ta kuma cewa look at how you are kuka abu abida haba kamar karamar yarinya yanzu fa akalla ba a ƙasar ba shekaru goma sha biyar da faruwan wannan abun bai kamata a ce kina kuka ba kin san mamaye duk wani rigimar ki da ba, haka asara take ta gado shi ta faɗa tana dariya ita da hajiya babba ita ma da take share hawaye da sai da ma suka sanya ta dariya duk da tana kuka Hajiya ta ce seriously duk sanda naga Asara na kuka sai kawai dai in kalli Abida ina tunanin lokacin da take mana kuka more especially idan Abdulhamid baya nan wato daga uwar har yar lovebird ne iya soyayya da son abu zuciya ɗaya a jinin su yake nan ma dariya suka koma yi dukkanin su dukan su gabaki ɗaya abubuwan ya zo wani iri and they are all doing that to chill her up and alhamdulillah they did Haka dai suka yi ta saka dariya tukunna Hajiya Babba ta ce Abida abin da nake so ki gane shine yo you are now a mother and very soon to be calling grandma matar jawan tana da ciki one day asara ita ma za ta haihu you have to keep your past life aside duk da babu ba abu bane da za ku iya mantawa da shi both for the sake of your children and future grandchildren ya kamata ku cire wannan damuwar a ranku yanzu shekaru masu yawa kenan wannan shine abin da ko da yaushe nake faɗa mata we have each other support ya kamata a ce mun jure komai cewar amme da ita ma idanuwanta suka ciko da ƙwallon rungu Rungu mai su hajiya babba ta dukkanin su biyu wannan alakar tasu ta fi kama da na 'yan uwa ba kishiyoyi ba da kuma kishiyar barbale amma tana matuƙar ƙaunar hajiya babba saboda yadda take so kan mace ce mai matukar mutunci da kuma sanin ya kamata saboda yadda ta ji kadar ruwan tarbiyya saboda hajiya babba yar wani babban malamin sunna ne a nan garin Maiduguri ko kadan bata kishi da amme duk da sun kasance kishiyoyi tana tausayin su sosai shi yasa ma ta mayar da su yan uwanta komai suke a tare hakan ne yake kuma bakan taran ammu ta tsani ganin su a inuwa ɗaya duk yadda ta san za ta yi ta haɗa su faɗa ta yi har ta gaji amma Allah bai bata nasara ba a tare suka shiga faɗin ammi a bedroom ɗinta da take kwance don tunda ta soma laulayin ciki ammi ta ce ta dawo nan ɗin da zama don gudun kar a yi asaran cikin don ba jawan ɗin ba jawan ɗin ba ba ita dalila ba duk a cewarsu suna da rawan kai sai cikin ya daina wahalar da ita tukunna za ta koma nasu faɗin tana kwance abinta tana baccin nata na fama iya tawul ne a jikinta dan daga fitowarta daga wanka bacci ya kwashe ta don haka ko samun damar saka kaya ma bata samu ba ta baji a gado aje tare din da anti amarya ta saka kular fet da flax ɗin kunu sai kofi da plate cokali da suke kan faranti ta ajiye su akan gado kafin nan ta tashi ta daga bacci tashi tai tana hamma ganin su su uku ne tana hamma ta ce amina Na'am Jalila tashi ki kuskure bakin ki kici abinci kin jigo? Ba ta fuska tayi tana ɗan yatsa ne fuskar ta. Ammi bakina babu daɗi ba zan iya cin komai ba. Besides, ba na jin yunwa at all. Hajiya babba da ta zauna a gefenta ta ce ki daure ki tashi ki saka wa cikin ki wani abu. Zama da yunwa babu daɗi. Anti Amarya ta dafa miki abun da zaki ki ji daɗinsa sosai so get up, ‘yar autar Abu Sufyan. tashi ko tana murmushi ta miƙe tana tafiya kamar mara laka a jiki haka dai ta shiga toilet ta sakar wa kanta ruwa ko da ta gama wanka kallon toilet din ta daga ashe da safe ta shigo da wani doguwar riga mara nauyi pink color amma bata saka ba ta bar shi a toilet din ɗauka ta yi ta saka sannan ta fito tana tafiya kamar kamar za ta faɗi saboda cikinta da babu komai a ciki don duk abin da ta ci amma yadda shi take yi zama tai tana tura baki don ma ba ta son jin warin abincin don kar ya ɗaga mata hankali dariya ta ba su ganin yadda take ta tsumewa don kawai dai an ce ta ci abinci yanzu jalila abincin da za ki ci don cikin ki ma dan cikin ki ma ya ci shine ma kike wani zumbura baki ba kya so ki ci fi sabilillahi wai hajiya babba da gaske ina da ciki ta tambaye ta cike da yarinta yo ciki kike da shi mana ke yanzu sai an faɗa miki kina da ciki ke kanki yanzu kina jin bakon yanayi a jikinki ita dai jin su take yi amma ta san abu mai wahala a ce tana da ciki bata ƙara shan mamaki ba ma sai yau da safe da ACP John ya shigo zai tafi aiki ya manna wa cikin kiss kafin nan yace ce bye bye my unborn baby dadi zai tafi wajen aiki a lokacin bacci ne sosai a idanuwanta ya ma bata bashi amsan tambayar menene abin da ya yi ba amma yanzu kan tana nan jiran dawowarsa dan abin da ya faru daure mata kai dole ta tambaye shi Bude kulan faten ta yi ta fara zuba mata shi da zafinsa sai tururi da yake tashi yana hayaki, Tunda anti amarya ta bude kulan wani kamshi mai cike da tsami-tsami ya daki hancin Jalila nan ke yawunta yawunta ya tsinke ta kafe faten da ido. Yadda take jin sa yana dukan ta, nan hancin suka fara kwaikwaiwa su hanjun da cikinta da sauran abubuwan da suke nan. Haba sai ta fara buƙatar cin abincin a lokacin. Ai tana kan tana kammala zubawa tana kokarin mika mata yi wup ta saka hannuwa ta dauka ta fara sha Hadin da ya mata ne har ma ta rufe idanuwa ko da suka ga ta zo tana ta shan fatin sun ji daɗi sosai at least dai ta saka abu a cikin cikinta kankace wani abu ta shanye ta ta miƙe ta ce a ƙara mata suna mata dariya an ta ta daɗa mata wanda ya fi ma na farko yawa haka shi ma ta shanye shi ta ta yi gyatsa tana ajiye filet ɗin um, a kan tire ta ce an ta amarya me sunan wannan abun ya yi daɗi sosai ina jin titsin bakina ya so ma dawowa anti amar yana dariya ta ce mata sunan shi fate daga yau duk sanda kike son sha ki min magana kawai zan yi miki cikin jin daɗi ta gyaɗa mata kai kafin nan amin ta zuba mata kunun shi ma ta sha duk da ma ba wai sosai ta sha ba saboda ta cika cikinta da fate sosai haka suka fita suka bar ta za ta yi sallah cikin rashin sakin fuska irin nata da ba ko da yaushe ma take saki ba musamman ma irin ranta a ɓace nan ne zaka ga tana haɗa rai kamar wacce aka wa ƙarya shigowa bitrun din nasu ne ta yi ta tadda ramisa umaisha farsa sai ibtisan suna zaune suna kallon wani korean movie mai suna ceo and his secret lover ban kaɗo ƙofar ta amma da ke su na akan tv ba wanda ya juya ko baya son ma kallon ya wuce shi ta san idan za ta shekara tana yi musu magana ba kula ta za su yi ba hakan yasa ta wuce dare jikin soket ta kashe dip haba zoya me haka dan Allah cewar da misa da ta tashi zaune don ma tana daga kwance ne. Ai na san in su ma zan yi a nan, ina tambayar ku, ku bani amsa, ba kula ne za ku yi ba, don hankalinku ya karkata akan kallo. Ina wannan 'yar iskar yarinya da take wallahi Umaisha zan wa farsa rashin mutunci tam. Umaisha na ƙoƙarin magana Iftisan ta tare numfashinta ta hanyar faɗin. Ki kin ba mu ajiyar masoyiya ne? da zaki zo muna kallo ki kashe mana wannan wani irin wulakanci ne in neman ta kike yi ki je can ma wajen ki ki can wani wajen mana ki tambaya ifti ban fa tambaye ki ba sai ki bari in na tambaye ki amma yanzu ke ki kama kanki bana son shiga bana ban ciki da shishigi dogon tsaki iftisan ta ja kafin nan ta ɗauki wayarta ta bi ta gefen zoyen ta bangaje ta sannan ta fice a ɗakin fawo kamar za ta tashi sama tsaki ta ma ta ja kafin ta dawo da kallon ta kansu ina farsa me ta miki kike neman ta ranki a ɓace shi ta tambaye ta wai tsabar yarinyar nan tare na ni jiya uncle Hamid ya gyara min account ɗina saboda tun last week ya samu matsala shine yau da ta tashi ta ce min in yi mata transfer ɗin naira dubu na bata ta wayan na ta je ta yi ni zan shiga wanka ina fitowa na ga an tura min da alert ina dubawa na ga ashe wa com ta yi shopping har na naira dubu jumia.com ta yi shopping har na dubu ɗari da hamsin daga tambayar dubu hamsin shine za ta kwasar min kuɗi har dubu ɗari biyu da hamsin har dubu ɗari da hamsin Ramisa tunawa da ta yi ɗazun ta ga fitowar masoya tana tafiya sauri da gudu gudu tana dariya kamar wata mara gaskiya ashe abin da ta aikata kenan yasa take wannan saurin ta furta ɗazun dai na ga tana sauri ashe abin da ta yi kenan to ai kuwa ki duba ta a faɗin ya salim ko kuma ma ya salim dan can na ga mata nufa har ta juya za ta tafi ikilas ta yi mata magana dan Allah karki mata faɗa ni zan tura miki da kuɗin galla mata a rara ta yi kana ta ce wallahi sai na yi mata ai ba wai kuɗin ba ne damuwata kar ta sake min irin wannan haka ni ba so ta san ko ni ma akwai uzurin da zan yi da kuɗi na? tana gama magana ma ta fita ɗakin kunna kallon su suka yi suka ci gaba da kallon su hankalin su kwance direct part ɗin sahil ta je amma haka ta gama haɗa sallama ta ji kamar ma babu kowa a ciki alhalin suna ciki suna bacci hakan yasa ta yi tunanin ko tana wajen salim yana faɗawa kansa yana haɗawa kansa black tea da lemun tsami ta shigo ta same shi daga daga kai yayi suka haɗa idanuwa shi da ita ganin farsa ba ta cike sa ta juya za ta tafi amma maganar sai dakatar da ita me kike nema farsa na duba ta ko ina ban ganta ba shine ni tunanin ko tana nan ana kare mata kallo ya gama ya observing ɗinta yanayin ta kadai ya kalla ya fahimci akwai abin da farsan ta yi mata me ya faru kike neman ta laifi ta yi miki ya faɗa yana mai da hankalinsa wajen zuba eh, suga guda biyu don ma bai fiye son zaƙi sosai ba ya ɗauki suga guda biyu zai jefa su a ciki ya salim kuɗi fa ta ce in ba ta fa shi ne fa na bata waya ta yi transfer ɗin da kanta wannan yarinya ta kwashe min kuɗin cikin account na gaba ɗaya a takaice furta nawa ne dubu ɗari da hamsin ni yanzu ina busy ne ki je wajen sagar ki ce yi miki transfer dubu ɗari biyu dan jimantawa ta kafin ta ce ai ya sagar baya nan ya fita tun ɗazu ina ya je ya je ɗauko asmita a gidansu Ok yanzu ki zauna ki jira ne in za ki iya bari in kammala shanti zama ta a kujera da ke ta da tazara da nashi tana kallon sa, yana ɗan bata fuska yana shan tea din yana gamawa yayi mata transfer din dubu ɗari biyu kafin nan yace mata saura kuma in ji labarin kin tsare ta da wannan masifar naki ko na gode ma bata ce masa ba ta miƙe za ta fita kuma kiranta ke ke kika nema min kuɗin ne da zan baki ba za ki min godiya ba ko a jikinta ta furta to ai ya Salim ba kyauta ka bani ba ka biya ni kuɗin da fasa ta ɗauka ne zo nan zoya maƙe ka faɗa ta yi sannan ta fice a ɗakin don ta san in ya harzuka zai iya biyo ta ya sa ta fita da sauri bin bayan ta ya cikin tafiyar da bai wuce taku goma ba ya iso ya iso ta ya saka hannuwa ya jawo ta ba ya tsaya a gaban ta ya tsare ta da ido maimaita abin da kika faɗa yanzu nan kin ji ya salim please stop it ta yi magana tana juyar da kanta gefe don ita yanzu shi so tire of his marriage ko kaɗan babu canji a ciki ganin rashin kunya za ta yi masa yasa ya riko hannayenta duka biyu ya mayar da su baya sannan ya haɗa ta da jikin gini ɗayan hannuwan nasa kuma ya saka ya matse mata bakinta da shi me kike cewa wannan banzan halin naki wallahi ko ko ki sauya ko ki sha bakar wahala a hakanan ne ma zan iya rayuwa da ke in kuma aka matsa min ma ke ce a wahala ko ki sauya this bad behavior of yours ko kuma ma ni in sauya ki da kaina farin gaya miki duk yadda take mutsu mutsu ta kwace daga rikon da ya mata amma ta kasa saboda ko kaɗan karfin ba ɗaya ba ne, gashi tana son yin magana amma babu hali saboda ya matse mata lips inta da yatsuwansa hawaye kawai ta samu damar fitarwa amma bayan hawaye babu abin da take iya aikatawa sai da ya gama gaggasa mata baƙaƙen maganganu sannan ya sake ta yana ture ta a jikinsa dama abin da take so kenan damar da za ta faɗi abin da ranta ke so ni ba dole in ka bace ya Salim. In ka gaji da ni kamar yadda kake faɗa no one force you to be with me. Kamar yadda ka gaji da wannan auren haka ni ma na gaji da shi. Ka sake ni in har ma kana da zuciya, ka sake ni in har ma yadda kake faɗa da gaske ka gaji kuma ba za ka iya rayuwa da ni ba. Ka sake ni muddin ka haifi marin da ya tsinka mata ne yasa ta kasa karasa maganar da take yi wani irin raɗaɗi ne ta ji kuncinta na yi mata a zafafe irin na yi masa zuciya a zafafe irin na masu zuciya ya nuna ta da yatsa in kika kuma furta min wata kalma makamancin wannan to sai na yi ƙasa-ƙasa da ke ana sai ji su da acp jawan da suke zuwa faɗin shi ganin abin da yake faruwa ne yasa suka fara ƙoƙarin gudun kar a yi ɓacecciya wallahi sai na faɗa sai dai ka kashe ni amma muddin ka haifu ya salim ina son ka nuna min hakan ta hanyar sake na idanuwansa har wani ja suka yi tsabagen ɓacin rai ya matso kusa da ita sosai jikinsu na shafar na juna murya a dakile furta mata na ni Salim Mubarak Bishara na sake ki sake da sakin da ya mata yayi daidai da isowar su CG Sudais da ACP Jawan wajen kuma komai da ya faru sun ji wani irin bugawa zuciyoyin su yayi jin ya furta mata kalmar sakin suna isowa wajen jikinsu a sanye dan ji su kai komai ya tsaya musu shi kuwa cikin fusata ya gangara dan downstairs kana ganin sa kasar ransa a bace yake zubewa ta ya kasa ta fashe da wani marayan kuka da ta rasa dalilin yinsa ta saka hannu ta rufe fuskar ta ko da kuwa za a tambaye ta me dalilin wannan kuka ba za ta iya cewa ga dalili ba haka nan ta ji komai ya daina yi mata daɗi a rayuwarta suna tsaye a kanta sun rasa ma meye za su yi mata takaici kamar su rufa su da duka duka haka suka ji domin duk wani abun da ta faɗa masa har ya fusata shi duk sun ji duk a kunnen-su, wasu abubuwan suka faru kukan da take yi ne yasa suka ji tausayinta hannu siji su dai saka ya ɗago ta tsaye tana ganin shi ne ta rungume shi tana sake fashewa da wani sabon kuka yaya ya sake ni ya sake ni i am free with this marriage now hankalina zai fi kwanciya shi ma zai yi rayuwarsa cikin kwanciyar hankali ba tare da tunanin akwai auren yarinya da baya so a ransa ba ta faɗa cikin kuka tana kuma jaddada cewar abun ya faru shaba bayan ta yayi you made a great mistake zoya kin san wannan abun da kika aikata zai iya kawo hargitsi ko kin san ba za a baku uzuri ba ko ko kaɗan daga ke har shi za ku yi dana sanin wannan rashin biyayyar Abby will make you pay for it ya su dai to duka duka dai anan wurin zamu dakata Sai mun haɗu da ku a littafi na gaba domin jin yadda za ta kasance wato littafi na 68 yayin da littafi na 67 ya dakata a nan wurin kada dai ku matsa ko ku je gefe ina tare da ku ba zan kuma gota daga inda nake ba nima kawai za ku buɗe wani shafin ne bayan kun tsaye da wannan ku kunna na gaba. Yawwa. Mm-hmm. ma'asalaman ku ko ma'asalaman ku gaba ke ɗayan ku dukan ku gaba ɗaya ina yi muku sallama sai mun haɗu da ku a littafi na anjima ba fa an jima wani an jima ba fa ku dan danna min stop anan a ku bannin kare magana ta sai ku sake in yayi shiru da kanshi wato na yi shiru kenan sai ku sake kunna ɗayan na gaba ko sai ku ji kuma na ɗora daga inda na tsaya ta